kun dai kuga mun kirko mun kirgo haƙoƙinsa ko sa'an nan kuma in kuka duba mauludi za ku ga ba shi da wani dalili duk littafan addini na duniya da ake karanta shi a karanta shi a islamiyya a karanta shi a gurin wa'azi a karanta shi a gurin dakcoci ba mu taɓa ji wata rana an zo kan maulidi ko an taɓa yi sallah da muke yi ba taɓa magana kai zikiri da ake yi din ba taɓa yi ba ko kai ba za ka yi ba za ka ga malam ya yi wazi da shi ya wuce amma dihoriya gaba ɗaya wazi da ake ji gaba ɗaya da wuya ka ji an kawo shi wai ana karatu ne sai aka biyo ta kan shi an taɓa yi babu shi sa'an nan kuma tambayoyi da yawa da za a yi a kan maududi ba za a iya ba da amsa shi ba muna layya muna karamar sallah haka ne ko ba haka ba muna suna ko ba ma yi muna walima na aure da wasu sauran walimomi dukkan gaba daya ba kai tsarin da ake yi ba in ka ayi ya mai tsarin mai tsarin eh, eh, suna duk ba yana karance ba za ka kira ma ɗanka suna za ka aske mai gashi za ka siyo rago in namiji ne ka siyo biyu kana da hali in mace ne ka siyo guda ɗaya ko za ka yanka shi lokacin da rana ya riga ya ɗan ɗaga kai ko? An kuma ga maka yadda za ka kasa naman ma, ko ba ga mana yadda za ka kasa naman ma, duk an ga mana. Mauludi yana da takamaiman tsari, akwai? Babu, sai dai kawai dai barkatai ake ɗaya kenan. Sa'an nan kuma za ku ga cewa akwai musguna ma wasu a cikin mauludi da ake yi kwanaki ne. ya ta ce an hau mauludi me ma'anar hawan mauludi kaga in ba ana ta kamanta shi da me Awan arafa nan ba Awan arafa an hau arafa an hau mauludi kun ga yanzu wani zai zo dauka cewa tun da shi ya hau mauludi ne na hawan arafa kuma duk ba ɗaya ba duk saboda abun tsoro yanzu a kanmu gaba ɗaya mu da muke raye yanzu menene ƴaƴanmu ya za su ɗauki abu masu yi ba sa wannan tunanin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana gargadi ya ga mana ƙarshen zamani za zo lokacin da in ma an ce ashhadu an la ilaha illallah kawai sai yara su ce ko duka masu rayuwa lokacin su ce ne ashhadu an la ilaha illallah su ba su taba ji ba sai wani cikin su zai ce eh mun ci iyayenmu da kakanninmu da mu kenan sukan ce la ilaha illallah ƴaƴanmu ne wayannan fa Allah ya ban da ɗa cikin su. Ai kai ka zamanin zamanin ya lalace je da kake tunani. To kuma me zai jawo shi? Ire-iren waɗannan abubuwan da suke faruwa, rashin lura da me zai faru nan gaba. Sa'an nan, abin da yake ƙara faruwa a maulidi shi ne akwai cakuduwa tsakanin maza da mata. Eh? Suwa suka kawo shi, wasu ne suka shigar da shi ciki mauludin da akwai mata a ciki a ina ke yi masallaci ake yi a yi karance karance a karanta kurari a karanta shi ba tashi kowa ko ba gida mata suna da guri ne a ciki yanzu mata sun shiga za ka ga mata <laughs> subhanallah suna rawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za a ɗauko irin DJ din nan a sa shi eh za a sa akwai Baki Jackson za a sa shi ko akwai Bob Marley akwai kaza kaza duka za a sa za ka ga dan wiwi a cikin maududi yana jan wiwinsa yana tafiya za ka ga mai gariyo yana tafiya musulunci ne wannan to ku rika fahimtar abubuwa ba yanzu ake ji ba ba ranar da za a shigo da sabon abu cikin addini face an cire sunan manzon Allah wurgar da shi sallallahu alaihi to da haka da haka za a zo a manta addinin gaba daya abin tun yana tada hankalin mu ko ya fara salancewa ka fara jin cewa to a ranar da za a yi shi sai ka ga kai dai barin zauna zauna gidana inda ko na fita ba hanyar da zan bi kuma balle ga lokacin ana tsananin wahalar mai wani ya fita daga mai kunci dai za shi mobil zai zagaya ya zagaya duk inda ya je zagaya zai je gansu kuma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba turo shi dan ya musguda mu wani ba cewa yake la darara wa la dhira ba ka ganganta cutar da mutane kuma ba ka yin abin da zai cutar da mutane akwai bambanci yanzu za ka yi wannan abin don ka cutar da wani shine la zarara kun gane ku yanzu kuma za ka yi abu kai ba wai don ka cutar da mutane ba ne amma zai cutar da su shine la zira misali ba ga ila gidanka ne nan sai ka sa indaroronka ko wannan rami da yake fitar da ruwa ta nan sai sauka ta nan sai ruwan gidanka yana wucewa ta nan kaga zai je bata hanya ko zai bata guraren da mutane ke yi kai dai ka yi shi ne don kai ma ruwan da yake ka ya wuce ko ka yi shi ne don ka cutar da mutane amma yanzu ruwan ai yana cutar da mutane to shi ne labirat ne. shi ma kana da zunubi a kai to shi ne wani zai zai tare hanya yi kaza yi kaza don haka yi tunani a ciki akwai mabu'i a cikin mauludin da ake ba son manzan Allah ake harama Mai wiwi yana son manzan Allah ne eh mace mai rawa a idon maza mara kunya tana so manzo Allah ne mai kallon duwawun mace ko ba ku ba suke yi ba sai su sa mata nan wasu su tsaya nan ba rashin kunya ne wannan ba son manzo Allah ne wallahi rantsuwar musulmi ke na cikin masu yawace yawacin nan za ku ga akwai wanda baya sallama a cikinsu babu son manzo Allah ne wannan ko me wannan sa'an nan abin tunani ga mu gaba ɗaya malamai ba su ne magada annabawa ba eh malamai su ne magada annabawa ko akwai malamai a cikin yawon mauludi da ake yi kun taba ganin limamin masallacin St. Ramos a ciki? Wai ko yaran su ba babu, so su waye suke yi? Abin tunani ne. don haka mauludi ba addini ba ne wani magudi ne aka mulmulo shi aka saka addini aka saka shi addini don haka mu kiyaye kuma mu kara kiyaye kun ga akwai abin da ya faru a Zariya na tashi hankali ɗin nan to ya kamata mu da abin da ya faru a gurinmu ba kiyaye me jawo shi tara hanya ku kowa dai ya ga abin da ya faru to ya kamata mu nasu mu yi addinin mu a tsanake ba wanda ya san sakamakon da zai je ɗiba ranar kiyama ba ba kai ta ce kai kayi mutuwan shahada ba kowa ne yayi mutuwan shahada wallahi ƙarya kake yi saboda Allah shi ya san da ya mutuwan shahada kai da ka bauta ma Allah inda gaske kai zuciyanka a natse amma ba wanda ya san zuciyanka balle ya shige ka da da cewa ka yi shahada ko ka yi mutuwar aljanna mun fahimci bayani din ko to don haka mu mu kiyaye